har yanzu dai malam abdul jabbar yana ci gaba da fito da wasu hadisai da suka sa ake zargin sa da yin batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda yace a cikin littafan yan ahlus sunna hadisan suke wato ba shine yake zauna wa ya kirkira ba kuma waɗannan hadisai da Abdul Jabbar ɗin yake karantawa su ne suka sa in ahlus sunnar suke zargin sa da yin batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ga wata To akan haka ne dai gwamnatin Kano ta shirya zaman mukabala tsakanin Abdul Jabbar din da malaman Ahlus Sunna masu zargin sa. Sai dai daga baya maganar mukabala ta shanin sarki. To a halin yanzu dai Malam Abdul Jabbar ya ci gaba da fito da irin waɗannan hadisai inda yake karantawa domin tabbatar da duniya cewa hadisan suna cikin littafan 'yan Ahlus sunna ba kirkira yake ba. A cewar Abdul Jabbar yana fito da hadisan ne domin sanar da duniya irin hadisan ƙarya na cin mutunci da wasu suka ƙirƙira kuma suka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Daɗin daɗawa a cewar malamin yana wannan aiki ne domin yaƙi da hadisan da suke ƙasƙantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma ga wasu daga cikin irin waɗannan hadisai da Abdul Jabbar yake yaƙi da su. Na'am shi magana karfin nan na mutum arba'in da aka ce na da shi ita kuma ya tare mata in kuna son ku gane Allah ya tone su a ruwayoyinsu ku koma ku duba musnadu kai ku fara da muslim ibn al-hajjaj dan shi ne asaf ku duba 350 musnadu 24391 sannan rutututu abu awana gashi nan dahawi daru kudini bai haƙi zuwa ƙarshe daga zubairu daga jabiru daga Umar kusur daga aisha radiyallahu anna rajulan sa'ala rasulullahi wani mutum ya zo goma Allah ya tambaye shi annar rajulu alahu sun mai yuksilu mutumin da ya jima'i da iyali ya gaza biyan bukatarsu hal alaihi al mal sai sun yi wanka tare da basu iya biyan bukata ba sun gaza wa aisha sana na aisha na zaune ake wannan rajulun rajulan kuma mutumin da ba a san waye ba yazo yana zance irin wannan da annabi na na Aisha na in ma dai shigowa ya ciki in ma fita ta waje kuma a zo ana maganar irin wannan ta sirri ta magana jima'i to ba a nan rigimar take ba wannan ba yana musulun faƙalar sallallahu alaihi wasallam don ya tambaye shi maimakon ya ce mai ga hukuncin ku ji da kyau sai ya nuna a ishe ce zalika ana wa hadi sun mana ga tasiru da ni da wannan muna haka abin yadda ka faɗan nan muna yin haka kuma mai wanka ya nuna ta ga wani mutum da har yau ba a son waye wani iri ne kwarto ne ma wata ila wani abu ne kawai daga zuwa ya je dangane da annabi har inda amaryar take wadda ake ji da ita to karatu biyu ne anan bayan dai mai da annabi ba ma guje arni zuwa karshe don kai dai ba za ka iya haka ba ni ba amma shi shi a musulun to mafi ban mamakin a ciki ina kuma magana karfin namiji arba'in itan da ya tarewa ba ya iyawa da ita a wannan riwaya kun gane mutanen nan banzaye ne ku rufe muku da wannan ga ta mafi muni daga waccan nan surwato ita, ita kantan da ya tarewa bai iya da ita ba su kuma suna ta roƙonsa haƙƙinsu na kwanciya ya waƙar da su kun san me suka ruwato kuma in ya ta waje kuma da ya gama ta sai sha'awa ta tashi na'am da ya ga mata a waje ba sarki sai Allah can suna ta mage ya kula su a wacce riwayar yaƙi ita wadda ya tare wasu ruwato baya iya biyan ta. kuma su ruwato da ya fita waje saboda jaraban mata waɗannan duk ba su ishe shi ba da ya ga wata a waje sai ya girko gida da gudu amma fa a gidan gashi suna ta magiya bai iya sha'awar mace sai ya fita ya ga wata da ba ta sama. na'am a duba muslim dubu 1828 muslim a afwan muslim 1403 a duba sahihu muslim far'i na tara za a ga wannan zance a musnad amadu darimi buhari a tarihi dabarani ga sunan da ya rututu suka koro isnadi haddasa na haddasa na haddasa na karyar banza da tawaki a ƙarshe dai ga lafazin azharu dan sa'idul harani ko harazi ya ce ji abu kabshatal anmari ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi ashabi annabi da zaune cikin sabai fada khala summa kharaja sai aka ga ya shiga gida sai aka ga ya fito waqadin ta salayi wanka a riwayar dabarani annabi na zaune cikin sahabbai izmar ratbihimar atun sai wata mace ta gilma faƙa ma ila ali sai girka da gudu ya shiga gida fakar jai na ya kaɗu sai gashi ya fito yana ta yararrun ruwa jikinsa ya ne saboda so yake fito a shahira bayan ya je ya koma da gudu ya gama abinda zai fito yana su ga shaida a hausa da kuma kana atun bil madinati da rayuwar can ma da ta gilma mai sai da turare ce sana'a sai da turare take wata riwa ta ce ma ai ba ɗaya ba wa biyu ba ai wannan mai sai da turare bai taɓa ganinta bai girka da gudu gida ba mutanen banza ba lokaci su suka ruwaito duk macen da ya gani ya sha'awa ta sauku daga mijinta ta zama halar gare shi to ita wannan ɗaya mata mai sai da turare ko dai zaman zina take tun da dai gashi da ya ganta zai girka da gudu sun kuma rawaito a hususiyar annabi da ya gama ce shi wata ta sauku ta zama matarsa na haula wala quwwata illa billah to dan me ba zai tafi gunta ba tun da to mace ce mai zai da turare shi ke nan girka da gudu ya shiga gida faƙala da ya fito ya ƙaduru yana yarabi sai suka ce ya rasulullah ka annahu ka na shai mun ga kamar wani abu ya faru kala na'am ce yi ƙarai kuwa marat bi fulana ai wani ce ta wance ce ta gilma hawa hmm, ka fi kalbi a riwaya dabarani fi nafsi shahawatun nisa sai sha'awan mata ta kama ni hmm fa ataitu ba'd azwaji shine goga na shiga gida ji na afkawa iyali na fa asabtuha a gundari mi hadda ambata ma ai wance naje na wance naje na afkawa sauda naje yana na darimi ku duba za ku gani sauda ji na fadawa eh ko ku duba za ku gani mm ga muslim shi kuma yace a a cewa eh, eh zainabu na je na afkawa zainab na je na afkawa wahiyar tab'asu mani'a can an ce ta tasna'u ba sau da ya tarar tana yin turare afka mata a musulun a darimi a musulun zainab ya tarar tana jima mata sun taru ƙawayenta ya fasa su na'am na'am ya kore su ya faɗa ɗaki da ita ya gano mai turare da ya fito suka ce ya da mun ga kana yarmi yace yi yayi ba ku gani ba mace ce ta girma na gigi ce ba kuma ya ce, na yace innal mar'ata tuqbilu fi shi, shaytan ai mace in za ta taho ai shaytan ne a gaba yana nufin kirjinta kenan in ta juya baya shaytan ne a baya yana nufin kuturinta kenan kai za a fasara a duk mu daga, idan ɗayan ku ya ga mace fal ya ya kirka da gudu a ƙarshen zance dai akwai wata mata sunanta ummu haram bint milhan annabi kan shiga in ya ji quba sai ya shiga wurin ummu haram bint milhan fatut'imuhu sai ta kawo abinci ta ciyar da shi ta bashi wa kanat ummu haram tahta ubadat bin samit ta kasance ta kasance karkashin wani sahabi da ake kira ubadat bin samit فدخل alaiha, rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه Yau يوما akwai wani yini da annabi je wurin ta fa at'amatu ta bashi abinci wa eh, jalasat wajalasat tafli fi ra'sihi sai ta zauna tana kaman tsefe mishi eh, tana tsefe mishi gashi wato tana warware gashin shi don a cire kwarkwata fala yafli wa yaflu an wato kanka ware gashin kan mutum kana tsince mishi ko kwarkwata ne ko kura ko dai wani abu bari mu tsaya nan kafin mu nisa za ta kama masa kwarkwata wai misali tunda ai zuwa gunsu yana da ita gashi an gaya musu yana da ita ana kama ya ce ciwo ne a zuciya ta yasa nake musa cewa annabi na da kwarkwata ciwo ne a zuciya ba zai faɗa kuma abun al'umma yana mika kai annabi na da kwarkwata don a zauna lafiya an ƙi a zauna lafiya an ƙi a zauna lafiya ya yana da kwarkwata don a zauna lafiya kar Allah ya sa a zauna lafiya rayuwar nau take in tafi yau ka biyo ni gobe in kuma ta juye ka riga ni tafiya me a filin me a rayuwar me mun tsoro in dai ba za a zauna lafiya ba sai kun ci mutuncin ma'aiki mun yadda kar Allah ya sa a zauna lafiya